Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Lahadi, sha hudu ga watan Muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha shida ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin إعلام الموقعين الرب العالمين نا الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بن القيم الجوزية Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. In ba manta ba za mu tashi faslun fi kalamin a'imma fi adwatil futiya. Malam zai kawo mana maganganun malaman musulunci dangane da irin kayan aikin da malami mai fatawa zai tattala kafin ka zauna zaman karantar da mutane kafin ka ɗauki matsala mai girma allati ta ummu buhal balwa wanda ta gama ko'ina al'amarin al'umma na halattawa ko haramtawa to wasu kayan aiki za ka tattala ka tanada wa ha sannan za a magana a kan sharuɗan fatawa wa man yambagi lahu an yuftiya shin wane ne ya cancanta tukuna ma ya da fatawa wa aina ya sau ƙaunar mufti la'adari kuma daga wani lokaci ne ya kamata mai fatawa in an mai tambaya ce gaskiya bai sani ba sai an karanta da kai wannan in ba haka ba ko mutum sai je ta karambani ya ƙare ko maimakon yana ganin ilimi ya faɗa in malamai suka ji sai su mai dariya su tausaya mashi malai ya ce adwatul futiya ga kayan aikin da malami mai fatawa zai tattala kafin ya shiga harkan fatawa قال الإمام أحمد إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يجي في رواية ابنه صالح عنه a ruwayan ɗan shi mai suna salih daga shi ahmad ɗan hambali yake cewa yan bagilar rajuli ya dace ga mutum iza hamala nafsahu alal futiya duk lokacin da ya ɗauki kanshi a matsayin mai fatawa mala ya ce an ya kuna aliman juhil qur'an ya kasance masani ne na kowane fanni na qur'ani ba wai masana irin waɗannan maƙaryata ba na yi karatu wajen malam wani na yi karatu waje kaza a ina shi kan shi malamin da kace ya karantar da kai alimi ne arifi ne biyu juhil qur'an din jama'a mun gano wannan da kyau ku dan su kowa zaman makaryata harkan ilimi ana ƙarya ne ko kai kai ƙarya sai Allah ya tona asirinka dole sai ya zama masani ne na kowane irin fanni na ilmomin alkur'ani duka aliman bil asani da sahiha don ya san ƙur'ani da duka fannonin shi har yau bai zama mai fatawa ba sai yana da ilimi dangane da isnadai ingantattu ba matani ba tukuna isnadai ingantattu sai ya san su duka don ya san ilmomin alkur'ani ya hada da sanin isnadai ingantattu bai zama mai fatawa ba har yanzu sannan aliman bisunan sannan kuma sai ya zama ƙwararren malami ne da ya ƙware mai ilimin sunnoni sai ya san matanin hadisan baki ɗayansu ingantattu wa inna ma ja khilafun man khalafa li qillati ma'rifatihim yace duk wani sabani da kaga mutane suna yi ko wa inna ma ja khilafun sabanin ya zo ne man khalafa ga waɗanda suke an karantar da kaza su kuma zai zo da sabanin shi sai ma da ce liƙillati ma'arifatihim ba komi ya ja masu ba sai ƙarancin iliminsu bi ma ja anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba san komi na abin da ya zo daga annabi ba to sai aka samu wasu jahilai sun yi malamai da su to shine waɗannan abubuwan na saɓani da rigingimu ko shine za ga suna ta faruwa saboda jahilai sun zo sun sa rigan malanta suna ma malamai tsiwa da rashin kunya wannan Ahmad ɗan hambali ke faɗin wannan maganan fa ta baul atba ne fa ina fatan mun gano wannan da kyau shi yake faɗin wannan maganan sama da shekara dubu da ɗari biyu da suka gabata cewa sai mutum ya haɗa kayan wannan aikin tukuna zai magana a cikin musulunci ya ce ba abin da ya haifar da saɓani a ce wai su wane suna rigima su wane ba su ya ce jahilai ne suka shiga harkan ƙarancin iliminsu sai suka yaudaru suna ganin sun kai su magana cikin addini ko aka yaudare su suka ka sun kai su magana cikin addini ta shi haifar da duk wani saɓani da rashin jituwa tsakanin musulmi wa ƙillati ma'arifatihim da kuma ƙarancin saninsu da ƙarancin iliminsu bisa hihiha ba su iya tantance ingantattun hadisai min saqimi ha daga hadisan da ba su inganta ba ba su iyawa yanzu ne zaga ɗalibi fa yana zuwa gaban malamin da shi ma koyo yake wai yana koya mai ilimin mustalawal hadis an jima sai ga ya shiga cikin harka na tace tarihi harka na tace kaza harka na tarjihul aqwal wai ya shiga wannan wai yana da ba'an da zai magana sai kwaso kayan bola gaba ɗaya trash ya shigo da shi cikin addinin musulunci sai ga ana kwatanta shara da abu mai daraja a cikin musulunci da rashin ilimi yanzu waɗanda ke irin wannan karambanin da iliminsu ya kai sun karanta wannan jama'a za su yi karambanin haka wa ƙala fi riwayat ibnihi abdullah ahmad ɗan hanbali ya faɗi a cikin ruwayan da ɗan shi abdullahi ya ruwaito daga gare shi cewa idza kana inda rajul kutubun musannafa idan mutum zai tara littattafai irin wannan ka wai ya zo malanta ya koma wai bar ai danki jima ba danki ne malanta ba kuma duk mutumin da ya je rana ɗaya ya siyo littattafai mun karanta a baya cewa ba malami ba ne ai ko malami ne yanzu abin da masu kuɗin Kano suke kenan ya yi kuɗi an ce alhaji alhaji ya gaji da alhaji kawai sai je kantin kwari a kasuwan kurmi kawai sai je lodo littattafai kawai cika falo da shi kawai yanzu me yake so an zo ce malam ba gani 'yan siyasa yanzu ma sai a ce malam wani ina ba ta mun gano wannan da kyau in ka ce ba malam yanzu a ce je ka ka ga littattafai to shi ne ahmad dan hambali sama da shekara dubu da ɗari biyu yake cewa dan mutum na da littattafai waɗannan da aka rubuta fiha qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk cike da maganganun annabi sahaba wa watabi'in. da saɓanin da sahabbai da tabi'ai suka yi a junansu fala ya juzu an yi amala bi ma sha'a Don kawai ya buɗe nazari bi halatta ya aiki da abin da ya ga dama ba wa ya hayyara kuma ya zaɓi wanda ya ga dama ya aje wanda ya ga dama ya fatawa da wanda ya ga dama ya ce bai halatta gare shi ba fa ya qadi bihi ballantana wai dan nazarin da ya yayi waya ƙarƙashin wannan ne zai yanke ma musulmi hukunci wa ya amala bihi kuma har yi aiki kuma ya sa wasu yi aiki da wannan hukunci na shirme malice hatta a ahalal ilimi ba zai wannan masu ya je gaban manya-manyan malamai ya yi bincike a kan haka ma yi bihi shin wanne zai ɗauka daga ciki wanne zai watsar fayakunu ya amalu ala amrin sahihin wannan shi zai kai shi aiki a bisa al'amari ingantacce amma don Allah ga shirman da usadan nan suke yi ko kuma sai a waye gari a ce wai a tanka musu a ɗaura kashi ko a ɓata igiya jama'a kuna fahimtar wannan da kyau kawai mutum ne zai je sai littafi bai fasan ma littafin ba bai san mai littafin ba shin littafin daidai ne ko ba daidai ba na kawai sai nazari yanzu ba katin nan za mu fara ba ina duba na fahimci gaba ɗaya sentence ɗin ba daidai ba ne an samu matsala nan da nan na duba na ce kowa ya gyara in ba haka ba in ba malamai suka karantar da mu wannan ba ta yaya za mu gane kawai dan nazari ka karanta nuska kaza nuska kaza shi kenan ka iya ta hakiki amma yanzu ba fa ma haka bane kawai zai zaro littafi ne ya karanta ya gane ko bai gane ba a tsallake inda katin ba zai karanta ba inda kaza inda akwai matsala ko a gaya ma jahili ya ce ci gaba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ka dai ji da malai ce dan kana da littafi ba za ka bude kai nazari ka ɗibo abin da kake so ka yi aiki ka ajiye wanda kake so ka ba mutane fatawa abin da kake so ka umarce su da abin da kake so ka hana su wani ce ba zai yiwu ba malamai ƙwararru za ka je ka tambaya su za su ɗaura ka akan hanya wa qala fi riwayatin abul haris ya zo a cikin ruwayan abul haris ya ce la yajuzul iftawo illa li rajulin alimin bai halatta yin fatawa ko fitar da fatawa ba sai ga mutum masani ƙwararre bilkitabi wa sunna wanda ya ƙware ma ƙur'ani da hadisi kuma ka sa abin mamaki wai jahili da ɗalibi ke cewa malami ya iya daga ran da jahili ya ce malami ya iya ko wancan malamin ba ƙwararre ba ne bai iya ba malamai ne ke cewa malami ya iya ko kun gano nan da kyau ko to shi jahili ba dole ma ya ce ya iya ba Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa wa qala fi riwayati hanbal a wani ruwaya na ɗan shi hanbal kaga ya kanta da ya'yan shi ilimi duka bagi liman afta an ya kuna aliman bi qawli man taqaddama duk wanda zai bada fatawa ko ya kamata ya san fatawan waɗanda suka gabata suwa annabi da sahabbai a ajin farko tukuna me suka ce sannan tabi'ai sannan atba'u tabi'in addinin ka ya tsaya nan su ne khairin nasu karni duk wanda zai faɗi magana to ya faɗi da faɗinsu kuna gano wannan da kyau ku to duk wata fatawa da ba haka bane ku ka aje ta kawai ba daidai bane malin sai yake cewa dole fatawa da man kaddama wa illa in ko bai samu fatoyinsu ba fala yufti kar ya sake ya bude baki ya fatawa don ka zo ka karanta mu waɗannan sai su ce wai ba a son kowa ya malanta ne sai kai kaɗai a kowa ya yi amma ya je ya iya kun gano wannan da kyau ku kowa ya je yi amma ya je ya iya mutane sun ɗauka wai surutu da ƙarya da yaudara da bambaɗanci wai wannan shine malanta وقال محمد بن عبد الله بن المنادي sami'tu rajulan yas'alu ahmada yace ji wani mutum ya zo yana tambayin imamu ahlus sunna wal jama'a ahmad dan hanbali idza hafiza rajulun mi'ata alfi hadis shin idan mutum ya haddace hadisai dubu ɗari ba dubu ɗaya ba dubu ɗari ya kunu faƙaihan zai iya zama malami ƙwararre ƙalala ahmad ɗan hambali ya ce a'a fa mi'atai alfin sai mai tambaya ce to dubu ɗari biyu fa ƙala la ya ce a'a ƙala fa thalathan mi'ati alfin to dubu ɗari uku fa ƙala la ahmad ɗan hambali ce a'a ƙala fa arba'a mi'ati alfin dubu ɗari hudu fa ƙala biyadihi hakaza sai ahmad ɗan hambali da hannun shi wa harraka harraka yadahu ya kaɗa hannun shi ya ce a'a kan ma yana ma wahala da shi kul don Allah waɗannan nan akwai wanda iya hadisi hamsin mun gano wannan da kyau ku ya haddace hadisi hamsin 400,000 hadis an ce in ma ka haddace baka zama malami ba shi sa kowa ɗauki kan shi ɗalibi sai ka zauna lafiya fa amma ran da ka sa rigar malanta ko ana tafi wanda kake makaryan zai gane ƙarya kake yi zai gane shi da shi ƙarya kake yi duk wanda ya ce maka ya haddace hadisai hamsin ce mai zauna karanta min guda goma da isnadinsu ka riƙe arba'in ɗin karanta goma da isnadinsu al'imamul bukhari ne fiye shiga garin bagadada suka rikita hadisai ɗari ya koma ya juya su daidai da shi malami ne to yin sai ga jahili ya ɗauki fatawa irin nasu su bukhari yanayi gaba gadi dangas wanda da zamanin al'ummomin da suka gabata ne ko ruwan wuta zai jama mutane Waƙala abul hussein abul hussein ya ce wasa altijaddi jaddi muhammad bin ubaidillah ce na tambaye kakana muhammad dan ubaidillah ƙulti na ce kam kana ya hafazu ahmad bin hanbal wai hadisai nawa ahmad dan hanbal ya haddace ba fa ya iya ba ya haddace da kanshi kamar haddan fatiha ya ce a hada an sitta mi'ati alifin ya hada ci hadisai dubu ɗari shida mun gano wannan da kyau ya hada ci hadisai dubu ɗari shida to kajin malamai kenan amma kar ku manta kun ji irin da suke taka tsantsan wajen ba da fatawa ku in abu ya tazo suna tsantseni amma yanzu duk fatawan duniya kawai suna da shi wai har yanzu al'amarin addini wa a ƙasar nan ya rikide ya zama ƙabilanci ya zama yadda ka san jam'iyyar siyasa wai in ba na ka ya faɗa da kake so ko ka naɗa ba wai duk abin da ya faɗi ba daidai ba ne za ka zo mutuwa ne za ka raina kanka wa ƙala abu hafsin abu hafs ya ce ƙala li abu ishaq abu ishaq ya ce lamma jalastu fi jami'il mansur lil futiya yace yayin da na zauna a babban masallacin juma'an mansur domin ba da fatawa zakartu hazil mas'ala sai na tuna wannan mas'ala faƙala liya rajulun sai wani mutum ya ce fa'anta huwa in kunta la ahfaza hadal miƙidar fa inni huwa za uftin nasa bi ƙauli man kana ya hafaza hadal miƙidar wa aktharu minhu da ya tuno wancan maganan da Ahmad ɗan hambali ya faɗi sai wani mutum ya mai tambaya sun ce fa'anta huwa in kunta la ahfazu haza ya ce to kai ka zama shi me kenan wa ke zuwa ya tambaya ba jahili ba wanda bai san ba to in baka san wannan ilimin ka kai wannan matakin ba ka sake ake maka tambaya kana ba da fatawa to kai ka zama shi malamin ya zama wa jahili in kunta la ah in kuntu la ahfaz hadha al in har ban haddace wannan adadin ba fa inni huwa za uftin nasa yace to kawai sai na ba kai na shawara bari in ba mutane fatawa bi qawli man kana yahfaz hadha al da maganan wanda shi ya haddace wannan adadi wa aktharu minhu kuma sai in yawaita ɗauko magana daga wajen shi alagaba ta malam me kaza ce Ahmad dan Hanbal ya ce kaza me kaza Ohana <laughs> ya ce kaza me ra'ayinka babu ka zauna lafiya kenan amma kowanne kadari yanzu kawai fata yake an dazu dazun nan ne fa mutum zai bada fatawa ya ce wani fasiki ne an jima kuma zai gansu ka fada da dukkan sun zama fasikai <laughs> jama'a mun fahimci wanda da kyau ko wannan karatun sai ya kai ka har nan wajen al'amarin addini ya koma fata son zuciya kuna gane wannan da kyau ko kisa sai yake cewa fanzuru amman ta'khudha dinakum Allah ku duba ga a wajen wa za ku yi addinin ku saboda ilimi addini ne duk wanda bai san wannan ba sai ya je baka cikin bala'i sanda zaka zo mutuwa ko wallahi ka rasa yadda zaka mutu yanzu al-Imam Ghazali mai eh, eh, Ihya Ulumuddin ga littafin shi nan gashi na mujalladi biyar duk da fiye rasa lokacin da ya zo mutuwa ya ce an hana su yin wannan ilimi na ilmul kalam an hana su an hana su gaji ce gashi yanzu ya rasa ma yanda zai ka je ka samu ibnul juwaini mun gano wannan da kyau ko za ka je ka ji me yake faɗi ce duk wani makaranta da ake koyon wannan shirme ya ce ba wanda bai je ba ce gashi nan kawai ya shiga cikin ruɗani zai mutu ma bai san shi akan me zai mutu ba kun fahimci wannan da kyau sai da so koma gaba ɗaya ƙarshen rayuwarsu sun daina karanta komi daga ƙur'ani sai sayo bukhari sun yi shiru kawai duk wancan gantalin sun ɓata ma kansu lokaci a iska yanzu ya kira wanda fa bai san komi addini ba yanzu yake koyo yanzu yake koyo sai ka ce mishi kaza bari sai makale akan wani abu shikenan dan ya cimma manufan shi yanzu addini da ilimi ya koma kokarin cimma mai manufa sai a ce wa wai ka hakura da wannan manafan a ci gaba in kai dabba ne manufanka duniya ne sai ka bi dan a daina zagin ka amma in manufanka lahira ne ce si tai ko ma tu umar wa a'rid anil jahili qur'ani ce ci gaba da abin da aka sa ka jahili kuma ka sha kulatin bangaro da shi Allah ya shiryar da mu qala al-qadi abu alƙali baban ya'ala ya ce wa zahiru kalam wannan maganan bari a fito da ita fili a fahimta annahu la yakunu min ahli al-ijtihad mutum ba zai zama daga cikin mujtahidai ba idza lam yahfaz min al-hadith hadha al-qadar al-kathir in bai haddace hadisai gwargwadon nan mai yawa ba alladhi zakarahu wanda aka ambata dinnan dubu ɗari shida ina fatan mun gano wannan da kyau sam sam mutum ba zai zama ta hidi ba ballantana har wani na sama da ka yi magana ka iya ciwo ka iya rakinta ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu kansila na iya magana akan rushe maganan kansila ne dan shi amma in ciyaman ya yi fa kansila zai iya rushe maganin shugaban kasa <laughs> Allah ya sa mu dace amma a duniyan kidimammu haka zai yiwu malam sai yake cewa wa haza mahamulun alaktiyati wa taglidi fil fatwa malam ce wannan bayanan da malaman nan suke yi maganganu ne suke wajen su ƙoƙarin jan kunnun mutane dangane da ganganci wajen yin fatawa da kausa masu bayani thumma zakara hikayata abi ishaqa sannan sai ya kawo hikayen abu ishaq lamma jalasa fi jami'il mansur yayin da ya zauna a jami'ul mansur zai fatawa qala ce wa laysa hadha kalam min abi ishaqa bima yaktadi annahu kana yuqallidu ahmada yace wannan magana ba magana abu ishaq bane domin mai faɗinta yana son ya ce yana taƙalidanci da ahmad kenan fi ma yufti cikin abin da yake ba da fatawa wa qad nassa fi ba'di ta'aliqihi ala kitabil ilal ala dilala ala man il fatawa bi ghairi ilmin saboda ai shi da kanshi Abu Ishaq din da yazo ta'aliqin kitabul ilal sai ya ja kunni dangane da duk mutumin da zai yi fatawa ba tare da ilimi ba haramun ne ku gano wannan da ku wanda fa zai bada ma labarin wane ya ce sai ya taka matakin wanan kenan zai yi abin da ilimi ba ya rika hikaitowa ba dan ka faɗa ka sai jahili ya ci a to haka ne sai ya rika hikaitowa a to jahili zai iya hikaito daidai ne ai ba zai iya ba zai gama ganganu ne iri iri ya kwaso wannan ɗaya ne da mutumin da zai je aikin hajji bai san ya ba kowa kujeran shi don duk bai da su ba to sai ga ba wanda ya amince ma sai mahaifin shi sai ce baba zo ka riƙe min kujera har in dawo ya ce to kai ni na yi karatu ne ya ce ba komi ka zai zama lanta haka ne abokinka jahili ne sai ka mai da shi malami yanzu yanzu ka zai zai karatun gaba ɗaya koma abota ne ko kuma karatun ya koma wa nuke goyon baya ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu ina goyon bayan wannan ina son shi an jima sai ce mai shehi ne yake ne kuma duk wanda bai ce mai shehi ba ya kulla gaba <laughs> kai Allah shi ne yadda mu da dai ba lahira da an ji banza kai ba ma lahira ba duniyan nan ma kana nan sai komi ya bayyana amma matsalar mutane rashin haƙuri amma daɗi na da gobe saurin zuwa sai ce to ya zan yin zauna kujerar babban malami irin ka ce ba matsala kawai duk tambayin da aka yi maka ka ce wa fil mas'alati qawlani kun gano wannan ka san su bangin malamai tambayoyi kawai suke ansa to shi ne aka zo ana ta tambaya ya sheikh ma hukuma kaza sai ce a fi hazil mas'ala kaulan qaulun bil ibaha wa qaulun bil karaha mun gano ne da kyau ko to ne ne za mu ɗauka ku aiki da zai ce ikhtar ma shi'it zaɓo wanda kake so kawai mun gano wannan da kyau can sai ɗalibai suka gano shi suka gano wannan mashirmanci ne ka san in har baka iya gane shirman mashirmanci ko to ko matakin ɗalibi baka kama ba balla za ka zama malami ya zaga ce ya sheikh afillah ya sheikh akwai shakka game da Allah ya ji wa fil kaula ne qaumun shakku wa qaumun lam <laughs> mun da kyau ko Allah ya samu dace dace ce da ya zo magana kan wala ta kafu ma laisa laka bihe ilmun kar ka sake ka sa ga cikin abin da baka da ilimi a kan shi domin inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula qultu mala yace sai na ce hazil mas'ala fiha thalathata aqwalin li ashabi ahmad ita wannan mas'ala maganganu uku almajiran ahmad suka yi hal tajuzul ah, fatwa bit taqlid ya halatta kai fatawa ta kalidin ka ce wani ya ce ahaduha na farko daga ciki annahu la juzul fatwa bit taqlid suka ce bi halatta mutum ya fatawa ta kalidanci ba li annahu laysa bi ilmin sau ta ba ilimi bane wal fatwa bi ghairi ilmin haramun fatawa ba da ilimi ba haramun ne wala khilafa bainan nas anna taqlid laysa bi ilmin mala yace ko sabani babu tsakanin mutane taqlidi wanda zai zo mu kallidi yana ba da labarin malam wani ya ce malam wani ya ce alittafi ga zanci ai ba malami bane wannan ba ilimi bane kun gano wannan da kyau ku dan mutum ya ta cewa ai kaza ai wannan ai ba ilimi bane kuma me wannan ba malami bane amma jahile ce ko shi wani yana da ilimi sai ka ce ina ilimin ko kun gano wannan da kyau ku ai ba ni ke faɗi ba ibn al-qayyim ne yake ce malamai almajiran Ahmad dan Hanbal abin da suke faɗi kenan malai ce wa annal muqallida la yutlaqu alaihi ismu alimin shi muƙallidi mai ba da labarin maganan wasu malamai to wannan har abada ba a kiran shi da suna malami sai da ce an ji wani mai ba da labari wani koje sarkin labari wa haza qaul aksar ashab wannan shine mafi yawancin fatawan almajiran Ahmad dan Hambali wa qamlu wa qaulu jumhur shafi'iyya kuma wannan shine fatawan mafi yawancin malaman shafi'iyya fatawan da suka bayar kenan muƙalladi ba ce mashi malami wasani na biyu anna zalika yajuzu fi ma ya ta'allaqu bi nafsihi fa yajuzu lahu an yuqallida ghayrahu min al-ulama shi mukalladi mai ba da labarin malamai kawai da kanshi ya kamata ya taƙallidanci ma'ana in ka ji malam wani ya ce ka bi kai a karan kanka amma karka ce wani ya bi kuna fahimtar wannan kai shine ce na zalika juzu fi ma ya ta'allagu bi nafsihi matsalan kanshi ne in ta taso shine kawai zai ta kalidanci da wannan fa ya juzu lahu an da ghayrahu min ulama in yana son ya aiki sai ya makale jikin wani daga cikin malamai idan kanat fatawa fatwa li nafsihi in fatawan shi ta shafa wala ya juzu an yi kallidal alimu fi ma bihi amma yana ba da fatawa ga wani shi to bai halatta ka ɗauki wannan fatawa ma kai ake da ta ba ko da malami ya faɗa wa haza qawlu ibnu batta wannan fatawan ibnu batta ne wa ghairihi min ashabina daga cikin malamanmu wa qala al-qadi ذكر fi بطة في مكاتبه bar makiyi. daga cikin takaddun da ibn batta ya rubuta ma barmakiyu ya ce la ya juzu lahu an yufti bi ma sami'a man yufti bi halatta dan ka wani ya fatawa kai ma ka ɗiba daga nan ka ƙara gaba ba kun gano wannan da kyau ku irin wannan shigantakan jita-jita na jahilai ai wani ya ce fatawa fatawa ne fa kake ƙara bayarwa bi halatta ba wa inna ma yajuzu an yuqallida li nafsihi kai ka ji fatawan ko to rike ta kai aiki da ta kai kadai ka ba wani labari cewa ai fatawa iri kaza wani ya taba gaya min kai ma yi aiki ai kai jahili ne ya za ka ba da labarin maganar malamai jama'a kuna fahimtar wannan kenan kowa ya je ya koyo da kanshi amma a kai ka bari bari mun koyo sai mu koya maka da kai da ɓeran masar ni ban san sakare ba Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa amma an yi kalli da ligerihi wa yufti bihi amma ya koyi da wani har ya riƙa ba da fatawa irin wannan fala suka ce kar yayi wani ya faɗa sai ka makale daga maganar shi wai ka zama mufti kai mai ba da fatawa ne mala ya ce kul don Allah jama'a abin da ke faruwa yanzu ko ba shi bane ba da nake faruwa ba abu addini yanzu ya zama wasa har idan wane da wane ma wai suna da matsala sai su nemi malaminsu wanda shi zai rika bada fatawa daidai da abin da suke so don ya share masa hawaye don su more shi ko bai kallon duniyan shi da lahiran shi cin da sun ce kai malam ne to zo ka rika fatawa a madadinmu shi kuma da yake shashasha ne zai ta yi za mu ji na uku a karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum